haƙƙun wannan a wannan abin haka ne haka yake hakika haka haka yake haka wannan abin yake menene abin da za abinda za ka tsaya ka kwantar da hankalin ka ba tsari tsari na kirki tsari na kirki fil azal tun daga harko yake tasowa ba sai daga baya ne ba a biya riga ya lalace zaka ci ka tsara ma kanka kuma in ka ce hakika zaka biya mu wani wani zaka biya ma wani bukata kai ka biya mana bukata wallahi kullun kana cikin masifa wallahi kullun kana cikin masifa addini shine ake bi ba wani ake biya bukata ba ko kun fahimta yanzu abin da ke ga shi mayan cakire kun kuna hidiya diyawa yawa kuna hidiya kuna da maiya kuna da ɗaya kuna da komi na hito na ta abin da dangane makan ku har yanzu an samu mutum ɗaya wanda za ta tafi? ya dauki mataki gare ko bugu ko zagi ko da ce duk abin da yake so abin da yake so dole sai an yi magani kun san abin da ya ya muku rikici ma da kuka sai kun magani nan ne abu ya ida lalata kuka ce sai kun magani kuma lallai ba ni tunanin cikin cakira ko za ta yi magani na abin da ne nake kallo cikin cakira da wanda za ta yi magani yanzu dai ba a shi ba daman dai abin da dama kuke hari dai abin da harin ku dama menene kuke kuke tamuka wanda ke kai magana da ta karshe kai gane duk mutumin da ke cewa ya kawo wani mutum daga wani waje ya kama musu rikici don ya biya bukatar shi gabana to abin ne wanda ba za a kwanta kuma dalilin abin da sa na sako gaba nake muku wanga ko ko ga dole sai na muku na muku matsalar da kuka ce sai kun kawo su mutane kuka ce dole ne sai kun tauke ne da karfi sai kun magani na ku biya masu mutane su bukata na wani waje muna waje zaune waje ɗaya da ku kun ba kuma ba zauna kun ga za a yi in wancan mutanen za su kama ku to wangaman za ku gani in kuma za su kama ku za ku gani daga wangaman assalamu alaikum